wato na tsohon jarumi ko kuma ce shahararren jarumin nan na two effect wanda aka fi sani da ubala ibrahim wanda ake kira da wanke-wanke allah ubangiji ya karbi rayuwarsa inna lillahi wa inna ilahi raju'un inna lillahi wa inna ilahi raju'un inna lillahi wa inna ilahi raju'un allah daga gare ka muke kuma gare ka za mu koma domin hakan wajibi ne a kanmu. ka cikin littafinka mai tsarki alkur'ani na kullin nafsin za'ikatul maut wato dukkanin mai rai sai ya ɗanɗani ɗacin mutuwa. Daga turɓaya ka samar da mu kuma gare ta za mu koma, a muna so ko ba masu. Muna alhinin ƙara sanar da ku rasuwar wato Ubale Ibrahim wanke-wanke, jarumin nan na Two Effect. wanda aka sani na fina-finan Hausa wanda suke tare da Sani Musa Danja da kuma darakta Yakubu Muhammad Komice mawaki. To Allah dai ya karbi rayuwarsa kuma an yi jana'izarsa a yau a cikin garin Kano. Yayin da muke fatan Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama. ya sa aljanatar fiddaus makomarsa. Muna ƙara amfani da wannan dama domin sanar da al'ummar musulmai baki ɗaya. da su amfani da wannan wata mai tsarki wajen saka ɗan uwansu da kuma dukkanin 'yan uwa musulmai da suka mutu a wannan rana ko kuma tun daga faruwar wannan annoba izuwa wannan rana musamman a jihar kano da mun san rahoto ya ishe ku cewa muna ta fama da mace-macen al'umma ba gaira babu dalili duk da kasance wasu suna danganta rasuwar da wannan cutar ta zamani da ta shigo wato covid-19 coronavirus yayin da wasu suke cewa ba za a danganta cutar ga hakan ba kasancewar ba a yi bincike an tabbatar da hakan ba to ya Allah kai ne masanin gaibu kai ne masanin abin da yake zahiri kuma kai ne masanin abin da yake sama da abin da suke kasai da abin da ke cikin iska da ma abin da ke cikin ruwa ya Allah muna roƙonka Ya Allah muna tawassali da kyawawan sunayenka guda ɗari ba ɗaya. Ya Allah muna tawassali da annabawanka guda dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu. Ya Allah muna tawassali da mala'ikunka waɗanda ba su taɓa saɓa maka ba kullum umarninka suke ta bi. Ya Allah muna tawassali ya Ubangiji da littafinka Alƙur'ani mai tsarki da shawarar littattafan da ka saukarwa da annabawanka. Ya Allah muna tawassali da annabinka annabin rahama, annabin sawaba, annabin salama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sallan da ahalinsa da sahabbansa ya Ubangiji ka kawo mana ɗauki Allah Allah don wannan wata mai tsarki watan Ramadan watan da kace ya fi watanni dubu da babu shi a cikinta ya Ubangiji ka yaye mana wannan damuwa da matsala ka kawo mana ƙarshen wannan cuta ta annobar COVID-19 Allah ya Ubangiji yawa yawa mace-mace da ake fama da shi a jihar Kano Allah ka kawo sa don alfarman annabin rahama annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibi masoyinka masoyin al'umma Allah ya Ubangiji Allah ya Ubangiji ba don mu ba Allah ba don halin mu ba Allah ya Ubangiji ka kawo mana ɗauki ka kawo mana ɗauki ya rahamar rahimin daga ƙarshe muna amfani da wannan dama muna ƙara isar da mu daga nan taskar al'umma ga iyalan wato wanke-wanke wanda aka fi sani da Ubala Ibrahim da kuma abokanan sana'arsa musamman 'yan Kannywood. muna amfani da wannan dama wajen haƙurƙurtar da iyalansa Allah Ubangiji ya ba su haƙuri da juliyar rashinsa shi kuma Allah Ubangiji ya karɓe shi a matsayin wanda ya yi shahada domin Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana alfarma da afuwa ga waɗanda suka mutu musamman a cikin wannan wata na alfarma watar afuwa watan yanta bayi wato watan da ake yanto wanda Ubangiji ya kadarta wuta zai shiga zuwa aljanna Allah Ubangiji ya sa mi kyakkyawan ƙarshe ya karɓe mu a bisa imani akan tafarkin wato ta ihdina suratul mustaqim suratul lazina al'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah ya ubangiji ka karbe mu akan wannan hanyar ya ubangiji ba hanyar wanda kai wa fushi ba Allah mun tuba mun tuba mun tuba Allah ka yafe mana ba da mu ba ya Allah